wato ina nufin wato me zai hana ka fitarwa da Allah ne sai haƙi ko ahalari ne kai ka ga mun gaskiya da man kaza nan ne dauka kuma sai imani ya zo min da imani ya zo min kuma kawai sai na ji na fasa ka zo na zo ami a karanta masa bakar kafa 300 amma kai jahili almajiri su kulma da muke day to day a takawa hauna da kayi wuru ke yake Straight from the Active Wisdom Entertainment present a comedy series of drama Kazo Nazo. Mala abin da ya bata min rai. Shi ka fito ne ma. Wani sarka ce kuma ta ƙare. Ina so ku fahimci ni sale sale. Ta ci uwa ta sala sala. all about happiness, washing away of stress by laughing at any situation. Ni dai yau mafarki ne. Kuma eh, na yi mafarki ne ni ina so biya. Ka san mafarki? Eh. Duk wanda ya mafarki sai ya gashi dafa doya yake amma ni kuma sai na ga soya ta Wannan mafarkin naka abin da yake nuna maka shine ba. Nan gaba ubanka ba. Ka ji da shi ciwon azali a dan kauri. Yanzu nan gemu ne? Ai akwai gemu akwai muna gemu. zumbuli wai kai wani irin tasono ne na aike ka kasuwa mun min gurasa ka je ka mun min gawayi me zan yi da gawayi violence passion wickedness entertainment idan kai wajen gumal yana da da yana da da idan kai tafi wajen shirika tamma yana da yana da da idan kai tafi wajen katsinan malin fashi yana da da yana da da kana zuwa nan madawa yana da yan kaba ya haɓakin dogon da da ka zo na zo politics and awareness. Honorable. Ya akai. Kamata yi a sallami mutanen nan. Story Dahiru S. Ahmed, Screenplay Sunusi S. Ahmed, Executive Producer Gaddafi Yakubu, produced by Mariam Yarfurani. Ba gas ne ya kare ba, iska NPC ce gaba ɗaya ta kare da zaki girki. Ni wannan abin da kuke amfani ba na son sa, na gaya miki. In ba za ku girki ba kar Allah ya sa ku girki. Starring Muhammadu Shitu, Mariam Yarfurani, Dini Mazajen Faira, Nafi Ufoki, Awar A. Ali, Ashura Comedy, watch out in YouTube channel, Jerry Dar, Kanyewood, Kazo Nazo, directed by Mr. Mo.